الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك يم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna maraice na litinin sha tara ga watan zulkaida shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a yau muke dawowa darasinmu a wannan majalisi mai albarka na abu dhar gifari a wannan littafi namu mai albarka na muktasar siratin rasul na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama har yanzu dai muna shimfiɗa cikin wannan darussa namu da muke gabatarwa a yau za mu tashi farkon darasi na hudu inda malam yake mana bayani game da dangantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi Ibrahim yanda a baya mun karanta irin yadda annabi Ibrahim ya kawo ɗansa Ismail da mahaifiyarsa ya aje su a filin makka bisa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda Ismaila ya taso a wannan waje har ya yi aure da yadda mahaifinsa ya rinka kawo masa ziyara lokaci bayan lokaci da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma lokacin da mahaifin ya zo ya tadda shi kuma ya umarce shi da ya zo ya taya shi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya na gina ɗakin Ka'aba. wanda wannan ya sanya a ƙarshe bayan abin da ya faru ya faru Ismail ya zama shine mai kula da Ka'aba bayan mahaifinsa Ibrahim ya gina ta da taimakawarsa ya tafi ya bar masa kula da ita to sannan bayan Ismail ‘ya'yan Ismail da jikokinsa su suka ci gaba da kula da ɗakin Ka'aba a wannan gaba ne muka tsaya har zuwa lokacin da aka samu wani mutum wanda ake kira da Amru ɗan Luhai wanda ya je ya ɗauko gunki a cikin tafiye-tafiyensa da yake yi a wata ƙasa ya gano gumaka ya ɗauko ya kawo makka wanda daga nan ne kuma tarihin bauta gumaka ya samo asali a makka amma asali waje ne da aka gina shi bisa ga tauhidi da kulawar annabawan Allah subhanahu ta’ala Ibrahim da kuma ɗansa Ismail da Zuriya su da suka biyo bayansu to kamar yadda muka sani Ibrahim ‘ya'yansa ba Ismail ne kadai ba akwai wani dan bayan Ismail shi ne Ishaka to shi kuma za mu ji kaɗan daga cikin tarihinsa shi ne ma yake cewa wa amma Ishaku alaihi salam amma shi fa annabi Ishaq amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi fa innahu bisham shi yana can a ƙasar Sham shi ba a zo da shi Makka ba shi an bar shi da mahaifiyarsa na nasaratu a sham isma'il aka ɗauko da tasa mahaifiyar aka kawo makka ita ce na hajara wa zurriyatuhu haka zurriyar annabi ishaqa sun ci gaba da yaduwa a ƙasar sham hum banu isra'ila wanda su ne banu isra'ilawa wa rum da kuma rumawa dukkan waɗannan manya-manyan ƙabilu a duniya sun samo asali ne daga ɗan annabi ibrahim shine annabi ishaq Ya ce amma banu isra'ila dangane da su banu isra'il fa abuhum yaqub alayhi salam ibn ishaq baban su shine annabi yaqub dan ishaq amincin Allah ya tabbata gare su wa yaqub shi annabi yaqub din huwa isra'ilu shine asalin wanda ake kira da suna isra'il ‘ya'yansa kuma su ake kira banu isra'il kalmar isra'il kalma ce ta yahudanci a yaren yahudanci in aka ce isra'ilu ana nufin bawan Allah kamar yadda in aka ce mika'il bawan Allah jibra'il bawan Allah duk wani il il il ana nufin bawan Allah kamar al'arabci ne a ce abdullahi abdulrahman abdulgaffar kaga dai bawoyin Allah Allah domin sunayen da ake jingina abdu abdu din zuwa gare shi sunayen Allah ne to suwa yaren hibru yaren yahudanci il yana nufin Allah da hakan aka ce Isra'il ana nufin bawan Allah to da haka ane wa annabi Yaqub lakabi da Isra'il ana nufin bawan Allah Allah yake kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi Isra'il ana nufin shi annabi Yaqub da haka banu Isra'il ‘ya'yan Ishaqa ne amma ta hanyar ɗansa Yaqub wa amma rumu su kuma rumawa fa abuhum isu bin ishaq su ma ƴaƴan ishaqa ne amma su kuma ta hanyar ɗansa isu annabi ishaq yana da yana kuma da ɗa yaqub yaqub shi ya haifi ƴaƴa goma sha biyu daga cikinsu akwai yusuf su kuma su ne iyayen yahudawa baki ɗayansu sannan yana da kuma ɗa sunansa isu isu kuma shi ya haifi rumawa da haka annabi ishaq kakan banu isra'il ta hanyar ɗansa yaqub kakan rumawa ta hanyar ɗansa isu wa mimma akrama Allahu bihi ibrahim alaihi salam yana daga abin da Allah ya girmama annabi ibrahim amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi da shi anna Allah lam yab'ath ba'dahu nabiyyan ubangiji bai taba aiko da wani annabi ba bayan shudewar ibrahim illa min zurriyatihi face yana daga cikin 'ya'yan ibrahim din kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب من صنع النبوة النبتة والكتاب دلتافي في ذريته تكن قصنصا duk wani wanda aka ba littafi bayan Ibrahim ɗani gare shi duk wani wanda aka yi wa annabta bayan Ibrahim yana daga cikin ‘ya'yansa wannan kwa karamci ne ga annabi Ibrahim aminci Allah ya ƙara tabbata gare shi shi yasa malamai suke masa lakabi da abul anbiya uban annabawa wa kullul anbiya'i war rusul min zurriyyati ishaqa kuma dukkan annabawa da manzanni sun zo ne a zurriyar annabi ishaq ma'ana mafi yawan annabawan da aka turo cikin 'ya'yan ibrahim sun biyo ne ta hanyar ɗansa ishaqa wa amma Isma'il shi ku annabi isma'il wanda shi ma ɗani na ibrahim ɗin falam yab'ath ko falam yub'ath min zurriyatihi illa nabiyyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi kan ishaqa annabi isma'il annabi ɗaya tak aka aiko ta hanyar zuriyarsa ta cikin tsatsansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka tare da yawan annabawan da suka zo a zuriyar ishaqa zuriyar isma'ila ta fi daraja ta fi ɗaukaka domin annabi ɗaya da aka sa a cikin zuriyar isma'il darajarsa da ɗaukakarsa ta shafe dukkan annabawan da suka zo ta zuriyar ishaqa da haka wannan yake nuna falalar annabi isma'ila akan annabi ishaq cikin 'ya'yan ibrahim kamar yadda ya tabbata cikin hadisin tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il Allah ya zaɓi cikin ƴaƴan Ibrahim Isma'il ma'ana Isma'il shi Allah ya fifita cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ta yadda ya sanya fiyayyen annabawa limamin manzanni sallallahu alaihi wasallam a cikin zuriyarsa ba'athahu Allahu ilal alami na kafa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane baki ɗaya. wa kana min min al-anbiya wa kana min al-anbiya kuma suke kafin sa daga sauran annabawa kullu nabiyyin kowane annabi yub'athu ila qaumihi khassa ana tura shi ne zuwa ga mutanansa kebe ba duka ba duk annabawan da zaka karanta tarihin su baya cikin qur'ani sai ka ji an ce zuwa ga mutanansu kaɗai. wa ila adin akahum huda adawa dan uwansu annabi hudu aka tura musu annabtar annabi hudu bata wuce cikin adawa ba iya adawa kadai aka aika masa ko aka aike shi gare su wa ila samuda akahum saliha annabi salihu iya samudawa kadai aka aike shi gare su su kadai aka ce wa wa'azi annabta su bata ketara su ba wa ila madiyana akahum shu'aiba mutanen madiyana aka tura musu annabi shu'aib kowane annabi haka zaka ji ana cewa wane zuwa gari kaza wane zuwa ga mutane kaza amma manzo Allah da aka turo shi sai aka ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ce ya ku mutane ni manzo Allah ne gare ku baki ɗayan ku adawan ku da samudawan ku da ƴan madiyana da ma ƴan ko ina da ko ina وما أرسلناك إلا bashiran للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون to wannan falala ce daga cikin falalar da Allah yau manzo sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa wanda kuma wannan fallalar tana komawa zuwa ga kakansa annabi Ismail dan annabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam mala yace wa faddalahu wa faddalahu Allah ala jami'il anbiya'i bi ashiya ubangiji ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa da abubuwa masu tarin yawa wannan wani ne daga ciki gamewan manzancin sa wani sashi ne daga cikin falalar da aka yi masa akan sauran annabawa kamar yadda ya faɗa cikin hadisi cewa wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi amma annabawan da suke gabani na ana tura su ne zuwa ga ƙwarya mutanen su ni fa an turo ni zuwa ga mutanen duniya baki ɗaya kuma yana daga cikin falalar da aka yi masa yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ni an sanya ban ƙasa ta zama masallaci kuma ta zame min tsarki gare ni da al'umma ta idan ba mu samu ruwa ba sai mu yi taimama a madadin wanka ko a madadin alwala sannan ya ce wa uhillat liyal ganaim an halatta mun cin ganima annabawan da suka gabata ba a halatta musu cin ganima ba wa nusirtu bir ru'bi masirati shahar kuma an taimake ni da sanya firgici a cikin zukatan makiyana in zan yaƙe su kan in kai gare su da tazarar tafiyar wata guda malai ce wa faddalahu Allahu ala jami'il anbiya'i bi ashiya'a ghayra zalika ubangiji ya fifita shi akan annabawa da waɗansu abubuwan ma ban da waɗannan wa amma qissatu amru ibn luhayyin shi ko kissar amru dan luhayyu wanda shine farkon wanda ya fara kawo wa mutanen makka gunki ya gurɓata tauhidinsu ya lalata aƙidarsu ya ɓata addinin annabi ibrahim to shi ma za a yi tsokaci game da shi wa taghyiruhu dina ibrahim da yadda ya sauya addinin annabi ibrahim fa innahu domin shi amru dan luhai nasha ala amrin azim ya fara ne bisa ga gawurtaccen al'amari min al ma'ruf wa sadaqa na daga kyakkyawan hali da kuma sadaka ma'ana mutum ne mai kyawun hali yana da yawan sadaka yana da kyakkyawar ɗabi'a ta fuskar zamantakewa da mutane wal hirsu ala umuri din kuma gashi da kwaɗayin sanyin addini fa ahabbahu nasu hubban azima mutane suna son sa matukar soyayya saboda irin kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa danu lahu li ajli zalika mutane sun yi masa biyayya sakamakon wannan ɗabi'u nasa hatta mallakuhu alaihim har sai da suka yi masa sarauta a kansu ya zama yana da mulki a gare su suka shugabantar da shi wa sara malika makka har sai da ya mulki makka wa wilayatul baiti biyadihi ko wa wilayatul baiti biyadihi kuma jibintar ɗakin ka'aba ta dawo hannunsa ya zama sai abin da yace ake yi game da sha'anin ka'aba shine ke da rike da mukulli shi zai bude shi zai yi kaza shi zai kaza wa zannu annahu min akabiril ulama'i sai da suka yi zaton cewa shi yana daga cikin manyan malamai wa afadilal awliya'i yana daga cikin mafifitan waliyai kuma innahu safara ila sham ana cikin haka wata ran tafiya ya tafi ƙasar sham fara'ahum ya abuduna al-awsana ya tarar da mutanen sham a wancan lokaci suna bautar gumaka fastahsana zalika sai ya ga hakan yayi mai kyau wa zannahu haqqan yayi ma zaton cewa hakan daidai ne kaga kenan ta bayyana ba malamin bane domin inda malami ne ya za ya ga cewa bauta gunki tana da kyau kaga ya zama kenan shirin baci ba ba an masa zaton malami ne amma ba malamin bane an masa zaton wali ne amma waliyin na shedan ne ba na Allah bane sau da dama zaka ga mutum kana zaton sa malami ne kila saboda girman rawaninsa saboda shirgegiyar alkabbar da ya sa amma wallahi shirin baci bane baba in aka ce za a yi magana ta addini abin da bai taka kara ya karya ba zai baka kunya da haka ana gane mutane ne da iliminsu da aikinsu ba da girman rigunansu ba ko girman rawunansu ba ya ce li'anna shama mahallar rusuli wal kutubi abin ya ruɗe shi ya ɗauka abinda mutanen sham suke yi daidai ne na bautar gumaka saboda ya san a tarihi ita ƙasar sham mahallar rusuli masaukar annaba manzanni ce wal kutub da littattafai ba wani annabi da aka yi a tarihin duniya wanda bai je ƙasar sham ba saboda ƙasa ce mai daraja mai tsarki ubangiji ya yi mata kirari da ƙasa mai tsarki ko manzo Allah da za a kai shi Isra'i da Mi'raji sama sai da aka biya da shi can subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina da aka ƙasa ce mai albarka wasu annabawan can aka haife su can suka mutu wasu annabawan can ba a can aka haife su ba amma sai da Allah ya ce su yi ƙaura su koma can kuma suka mutu a can aka binne su a can da yawan annabawa kaburburan su suna sham an gane ko wanda kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce ita ce ardul mahshari kasar da za a yi tashin alkiyama a ita to da haka kasa ce mai daraja wannan yasa shi amru dallu luhayyu da ya ga mutanen wajen suna sheke ayarsu suna bautar gunki sai ya dauka abu ne mai kyau tunda garin annabawa ne masaukan littattafai ce wanda kuma wannan ba hujja ba ce don kaga mutane suna yin abu ko aikin mutanen wani gari baya taɓa zamowa hujja akan sauran 'yan garuruwa in dai ba Allah ne ya ce ayi ba ba annabi ne ya ce ayi ba abinda da yawa daga cikin waɗansu suke zato kenan duk abin da aka ga mutanen saudiya suna yi daidai ne ko kuma suke zaton cewa ahalus sunna koyi da mutanen saudiya suke wanda kuma ba haka bane ba a'a ana koyi ne da abin da Allah ya ce annabi ya ce in an dace shi mutanen saudiya suke shi kenan in ba shi suke yi ba ba ruwanka da me suke yi Allah bai dora ma ka bi su ba abin da Allah ya ce ka bi shine littafin sa da sunnar sa sallallahu alaihi wasallam to amma manzo Allah yi shaida ne ga cewa mutanen wancan wajen sun fi addini sama da ko ina musamman a ƙarshen duniya annabi ya ce idan duniya ta lalace al'amura suka dagule suka gurɓace alkiyama ta kusa to addini zai takure ya noke sai a makka sai madina kamar yadda macijiya in ta fito aka rarake ta sai ta koma ramunta to musulunci kamar macijiya ce da ta fito daga ramunta in ta sha duka ta sha raraka a ko'ina za ta koma ramunta ina ne ramunta shine makka da madina da ka za ka tarar da cewa a ƙarshen zamani sun fi kowa kwatanta addini da haka falahumul fadilatu bidhalika ala ahli hijaz shi amru dan luhai sai ya zaton cewa mutanen sham tunda annabawa da yawa yan can ne littattafai da yawa can aka saukar kenan suna da wata falala akan mutanen yan makka da madina wa gairihim da ma wasunsu na sauran kasashe faraja ila makka dan haka ya dawo ga makka wa qadima ma'ahu bi hubal ya dawo tare da shi da wani gunki da ake kira da hubal وجعله في جوف الكعبة يدعو كبنكين يساش أتكين كعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله شي فارك كرم متانا مكة سوى الله شركة سوزوس بوتاوى بنكين هبل فأجابوه كما سكا أمسى مسا وأهل الحجاز da sauran 'yan sassan Hijaz fi dinihim taba'un li ahli makka wanda su da man duk a cikin addini 'yan makka suke bi 'yan najadu 'yan ta'if 'yan iraki 'yan ina ne duk yankin Hijaz yaman da sauransu duk suna koyi ne da mutanen makka to da haka da mutanen makka suka fara shirka duk waɗannan mutanen kewayensu sai suka bi su li'annahum ulatul baiti wa ahlul harami domin mutanen makka suke jibintar ka'aba kuma su ne yan haramin ubangiji fatabi'ahum ahlul hijazi ala zalika mutanen yankin larabawa suka bi su akan haka zannan annahu alhaqqu suna zaton cewa abin da suke yi na bautar hubal haqqun gaskiya ne falam zalu ala zalika ba su gushe ba suna kan wannan addini na bautar gumaka hatta ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidini Ibrahim alaihi salam da addinin annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi wa ibtali ma ahdathu ma ahdathahu Amr ibn Luhay kuma dan yazo ya lalata abin da Amr dan Luhay ya farar na bautar gumaka ya kawar da wannan kuma ya kafa bautar ubangiji ta tauhidi wa kanat aljahiliyatu ala zalika tsawon zamanin jahiliya sun rayu ne akan wannan bauta ta gumaka da amru dan ya zo musu da ita wa fihim baqaya min dini ibrahim tare da cewa akwai dan burbushin abin da ya saura tattare da suna addinin annabi ibrahim kamar irin gaskiya sada zumunci an gane ko saukar baki duk wannan ragowa ne na abin da annabi ibrahim ya zo musu da shi na addini za ka tarar mutanen makka a wannan lokacin suna bautar gumaka amma tare da haka za ka samu wasu su ba sa karya saboda wannan hana karya din ya yi ragowa ne na sauran abin da annabi ibrahim ya koyar da su za ka tarar da mutum yana bautar gumaka amma baya saba alkawari yana bautar gumaka amma baya cin amana yana bautar gumaka amma ga abubuwa dai na kyawawan ɗabi'u yana ɗabi'ar saukar baki duk wannan annabi ibrahim shi ya koyar da shi in an ce akwai ragowar addinin annabi ibrahim a makka lokacin jahiliya ana nufin waɗannan kyawawan ɗabi'un ba wai tauhidi ba duk da tauhidi shine uwa uba na addinin annabi ibrahim amma shi wannan sun sauka daga kansa an gane ko wannan yasa zaka ga har a yau za a iya samun mutum yana bautar gumaka yana shirka amma baya ƙarya amma haka baya sa a kira shi da suna musulmi nawa ne cikin kiristoci wanda ba sa ƙarya ba sa saba alƙawari suna da kyautata wa ɗan adam ba su da mugunta to wannan ana iya samu amma ka sani shi addinin musulunci ba wai ka daina ƙarya ba ne kaɗai da za ka daina wa mutane ƙarya amma ka yi shirka wannan daina ƙaryar taka da kai wa mutane ba za ta tsina nama komai a wajen Allah ba tare da cewa daina yin ƙarya abu ne mai kyau amma ba shi ne jigon abin da Allah yake so ba abin da Allah yake so ga bayansa na farko shine su kaɗaita shi to sannan kuma sai waɗannan kyawawan ɗabi'un su biyo baya in ka kaɗaita Allah kai waɗannan kyawawan ɗabi'un to shine sai ka ci moriyarsu amma yanzu da za ka daina ƙarya baka shan giya baka zina baka kaza baka kaza duk na miyagun ɗabi'u amma kana shirka kana cewa Isa Allah ne ko Isa ɗan Allah ne ko Mary matar Allah ce an gane ko ko dai ire-iren waɗansu abubuwa wanda suke shafi shirka a lahira waɗannan ba za su tsina nama komai a wajen Allah ba dan an je lahira baka cewa to aini bana shan giya Allah ma ya saurare ka aini ban yi caca ba aini bana karya duk Allah ba zai saurare ka da waɗannan ba saboda kololuwar abin da ya nema a wajenka shine tauhidi kuma baka yi shi ba sai dai su ma waɗannan ɗin da ka kiyaye ubangiji baya zalunci ba zai zalunce ka akan su ba a duniya zai rinka biyan ka da ladan su a duniya in za a yi wata musiba kai sai a tsare ka ba za ta shafe ka ba sai a yi gobara kila a kasuwar musulmi sai ka je ka tarar da rumfar wani arnin shi ba abin da ya taba shi cika alkawari da yake yi ne da kaza da kaza Allah ya biya shi da wannan dan idan an je lahira zai yi kilemin cewa to ai ni ma ban yi ƙarya ba sai Allah ya ce ai mun biya ka kai a duniya azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha duk kai abin da kai min na alheri ai na biya ka a duniya zaka iya samun musulmi ga tauhidi ga kaza ga kaza amma idan wata musiba ta zo ta hada da shi saboda shi ladansa sai ya je can zai karba to kuma da wannan zai nuna maka abin takaici da abin kunyan na wasu musulman ga tauhidin amma kuma ba kyakkyawar ɗabi'a ga tauhidin amma ba kyakkyawar ɗabi'a baya shirka an ji baya shirka amma kuma akwai ƙarya akwai saba alkawari akwai cin amana akwai gulma wannan kuma ko shakka babu yana rage maka darajar tauhidin naka da ƙimar imanin naka to mutanen jahiliya suna bautar gumaka amma akwai ragowar addinin annabi Ibrahim tare da su na waɗannan kyawawan ɗabi'un lam yatrukuhu kullahu basu bar addinin ba baki ɗayansa wa aidan har ila yau ya anna ma hum alaihi suna zaton cewa abin da suke kai wa anna ma hu amru da kuma abin da ya zo musu da shi bid'atun hasana wai kyakkyawar bid'a ce sun yadda cewa dai a addinin Ibrahim ba bautar gunki to amma amru ɗan luhayyu da ya shigo da bautar gunki suna ganin ai ba laifi ba ne an gane ko wannan kuma kaga ya shafi abin da da yawa daga cikin musulmi yau suke yi suke zaton kuma kyakkyawa ne roƙon shehunnai roƙon ƙaburbura an gane ko tawassuli da shehunnai tawassuli da mamata suna ganin cewa wannan ba laifi ba ne ba irin yadda mutanen jahiliya suke ganin bautar gunkin da amru ɗan luhai ya zo musu da ita ba laifi ba ne duk da sun yadda cewa ba a asalin addinin annabi ibrahim yake ba kamar yadda da yawa daga cikin musulmi yau sun yadda abubuwan da suke yi ba annabi muhammad ne ya zo musu da shi ba amma shaidan yana riya musu cewa to ai ba laifi dan kun yi wannan suna ganin bid'a ce amma bid'ar kyakkyawa la tughayyiru dina ibrahima wai wannan ba za ta sauya addinin ibrahim ba wa kanat talbiyatu nizar talbiya kalmomin da mai aikin haji ko umara yake nanatawa shine talbiya ta nizar nizar kabila ce daga cikin kabilan larabawa ita ce wanda su ne quraishu akan ce da su ne zaro talbiyarsu ita ce labbai la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu huwa ma malak kaga ma'ana a cikin talbiyarsu ma ya nuna akwai mai shirka Labbai la sharika lak amsawarka bayan amsawa ya ubangiji baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai dai wani kwaya ɗaya da kake da shi ma'ana an tufka an warware tamluku huwa ma malak wanda kake mallaka sa da duk abin da ya mallaka a madadin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kaga talbiya ta asali ta musulunci ita kore shirka ce amma ita talbiya ta ahalin jahiliya tabbatar da shirka ce tare da wata dabara ta kamar an kore sakamakon haka ne fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya daraballahu lakum masalan min anfusikum ubangiji yana buga muku misali daga kawukanku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a shin yanzu zai yiwu a ce abin kuka mallaka akwai wani mai tarayya da ku a cikinsa fi ma razaqakum cikin abin da Allah ya azarta ku da shi misali yanzu a ce Allah ya baka mota amma kuma motar nan da kai da wani ne ba fa tare da wai kun hada kuɗi kun siya ba taka ce amma kuma ga wani yana da iko da ita kamar kai zai yi haka matarka kai ka biya sadaki ka auro ta kuma amma wani bai bada ko sisin kwabo ba amma a ce shi ma za ta yi maka irin abin da take masa zai yi haka bawanka da ka je kasuwar bayi ka siyo shi ba sisin kowa duk kuɗinka ne amma wani yana da yanci a kansa kamar yadda kake da yanci zai yi haka Allah ya ce to ga misali na akan ku yanzu zai yi a ce abu naku ne kuma amma wani yana tarayya da ku a cikinsa to in dai ku a matsayinku na bayi ba ku yarda da haka ba ta yaya za ku ce Allah zai yi haka nasa kuma wani yana da iko tare da shi a cikin abu fa antum fihi sawa'un ku da wannan wanda bai da komai ta fuskar tarayya a cikin abin da kuka mallaka daidai kuke shin zai yi haka takafunahum kafifatikum anfusakum har ya zama kuna tsoron wa'ancan abokan tarayyar naku cikin abin da kuka mallaka kamar yadda kuke tsoron kawukan kuma na kuna jin suna da isa kamar yadda kuke da shi cikin haka amsa shi ne, ba wanda zai yadda da wannan ba wani mai hankali da zai gamsu da wannan sai ubangiji ya ce zalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun haka muke buga misalai ga masu hankali dan su gane Allah bai da abokin tarayya domin ba wani wanda ya taimakawa Allah wajen samar da duk wani abu da ka sani na duniya to ko ba wanda ya isa ya zama tarayya yana da tarayya da Allah cikin wannan wa min aqdami asnamihim yana daga dadaddun gumakan mutanen makka manata gunkin manata Wakana, mansuban ala sahilil bahri bi wanda shi manata an gina shi ne an kafa shi ne ala sahilil bahri a gabar teku bi a wani waje da ake kira da suna qudayd wanda shi manata malamai sun yi maganganu akan menene manata din shin manatan gunki ne ko wani aljani ne ko wani shaidani ne ibnu kasir da ya zo bayani akan haka a cikin tafsirinsa cikin suratun najmi an gane ko ya yi bayani akan asalin kowanne daga cikin gunki da ya zo magana akan manata ya ce manata wani ɗaki ne larabawa suka gina ko ta bukka mai ƙafafuwa guda uku to amma a cikin ɗakin a saman bukka cikin ɗakin akwai wata hatsabibiyar mata ko ka ce aljana ko ka ce wata boka ko dai wani abu tsirara take haihuwa uwarta gashin ta a tsefe guma larabawa suna zuwa su mata sujada suna neman sa'a a wajenta ita ce manata wa manata da Allah ce wa manata salisatul ukhra to da haka ibnu kasir ya bada tarihin ta ta fuskar wayoyi da yadda karshen ta ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura aje a kashe ta ko aje a rusa wajen to sahabbai su basu gano ba da suka je sai suka rusa bukar suka sassare kafafuwarta sai bukar ta faɗi sai suka dawo suna murna ai mun gama da manata sai annabi ya ce a'a da sauran rina aka ba ku koma dai da suka je suka bincika sai suka ga wata mata ta fito tsirara gashin kanta a tsafefe to sannan sai ɗaya daga cikin sahabbai ya sa takobi ya sare kanta suka zo suka gaya wa annabi sai ya ce to yanzu kuka kashe manata da aka manata gunki ne kuma tare da tsafi da ake gudanarwa a wajen ba kamar sauran gumaka ba wanda kawai wani butun butumi aka sassaka ko kuma aka gina da laka ko aka feke shi da dutse da haka manata yana daga cikin tsohon gunkin larabawa wa kana mansuban ala sahli bari da qudai tu'azzimuhu al-arabu kulluha duk larabawa suna girmama gunkin manata lakin al-aus wal khazraj sai dai larabawan ausu da khazraj na madina kanu ashadda ta'ziman lahu sun fi girmama gunkin manata min ghairihim sama da sauran larabawa wa bi sababi zalika saboda haka ne Allah ya anzalallahu Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'irillah dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin manya-manyan alamomin addinin Allah faman hajjal baita aw itamara duk wanda ya je aikin haji ko umara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima babu laifi ya je yi tawafi a dutsen safa da dutsen marwa ya sa ayi baina safa wal marwa domin asalin inda dutsen safa da marwa yake a nan gunkin manata yake to larabawa da suka musulunta aka zo aikin hajji tare da annabi wasu sai suke kyamar su je su yi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa saboda sun san asalin wajen gunki ne sai annabi ya ce da su ba laifi ai yanzu an kawar da gunkin ku je ku yi sa'ayin ku shine wannan ayat ta sauka wa man hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima thumma ittakhadhu daga baya kuma suka riki gunkin lata fi ta'if wanda shi kuma a ta'ifa yake wakila a wani kaulin aka ce inna aslahu rajulun salihun shi asalin lata wani mutumi ne na kwarai sunansa ma lata kana ya luttu sawiqa lil hujjaj wanda shi yana kwaba gari ne ko yana jika gari ko yana yin kwado lil hujjaj da alhazai irin abinda in ka je yau aikin haji ko umara zaka ga mutanen makka suna yi mutum ya yi abinci da yawa ana cewa sabil ko ana rabawa to wannan su mutanen makka sun gaje shi ne tun iyaye da kakanni shi lata asali wani mutum ne da in lokacin aikin hajji yayi ko umra sai su yi gari da yawa ya rinka yin kwaɗo yana dunkulawa yana ba wa alhazai sadaka su ci daga nan ya samu sunan lata li'annahu kana ya luttu sawiq saboda yana kwaɗan gari ko wani mandako ko makamancin haka dai na irin abincin mai saukin sarrafawa dan ya ba wa alhazai su ci to wannan yasa duk mutane su ne masa kallon mutumin kirki domin ba wanda zai rinka iya wannan ɗawainiya in ba mutumin kirki ba saboda irin yadda mutane suke da san abin hannunsu fa mata lokacin da ya mutu fa aka fu ala kabarihi sai mutanen makka suka zo suka zauna a gindin kabarinsa suke bauta masa daga nan asalin bautar lati ta samu asali da tafiya ta tafiya kuma suka yi hotonsa suka yi gunkinsa ake masa bauta ma'ana wannan ya nuna cewa asalin gumaka waɗansu in ka bi tarihi mutanen ƙwarai ne akwai gumakan da asalin su daman mutanen banza ne ko ma ba wani mutumin kirki ba ne ba kamar gunkin manata kun ga ai mun ce wata mace ce tsirara kaga wannan ai ba abun kirki bane amma gunkin lata asalinsa mutumin kirki ne salihin bawa ne amma mutane kuma suka rudu da shi suke bauta masa kamar yadda zaka ga yau da yawa daga cikin shehunan da ake bauta musu a garin Kano ko a sauran garuruwan da ake bautar shehunnai in ka bi tarihi sai ka ji su shehunan mutanen kirki ne yanzu ka ɗauki shehu dan fodiyo in ka je Sokoto kaga abin da ake kabarin shehu dan fodiyo me yasa ake wa kabarin shehu haka saboda nagartar shehu wanda bai sani ba sai ya ɗauka kamar shehun shi ma haka yi alhalin shehu ba a hakan haka ya rayu ba shi wannan abun ma ya zo ya yaƙa a ƙasa hausa domin shehu ba wai musulunci ya kawo mutanen najeriya ko afirka ba fa a'a ya tadda su da sunan musuluncinsu amma suna shirka suna tsafi suna bori a wannan ya yake su shi yasa shehu ake kiransa mujaddid mujaddid wanda ya tarar da musulunci akwai amma ba a aiki da shi da sunan musuluncin amma ba a daina bautar tsumburbura da barbushe ba da sunan musuluncin amma ba a daina bori da tsafe-tsafe da canfi da sauransu ba wannan shine abin da shehu ya zo ya kora a ƙasar hausa to kuma yau an wayi gari shi ake zuwa ake yi wa to daka wannan shine tarihin gunkin lata kuma tafazul uzza bayan lata kuma sai aka koma gunkin uzza biwadi nakhla shi kuma a wani waje da ake kira da suna wadi nakhla kwarin dabino baina makkata wa ta'if tsakanin makka da ta'ifa fihi fi fa hadhihi salatu akbaru awsanihim waɗannan guda ukun sune mafiya girman gumakan larabawa wanda suka yi kaurin suna in an tambaye ka wani gunki ne na farko a makka ne gunkin hubal wa ya kawo shi amr luhai daga ina daga kasar sham da tafiya ta tafiya kuma aka samu waɗansu gumakan manya-manya lata da uzza da manata waɗannan kuma su suka fi kowanne shahara har da yawa ma sun danna sunan hubal din ba a san hubal din ba amma hubal din shine gunkin farko tafiyayye daga ƙasar sham zuwa makka amma gunkin lata da manata da uzza su kuma 'yan makka ne su Allah ya magana a cikin suratul najmi kuma kafura shirku daga baya tafiya ta tafiya shirka ta yawaita wa kafuratil awsan gumaka suka yawaita fi kulli buqatin min al a kowane waje a garin hijaz ko ina za ka samu gunki kowace unguwa da gunkinsu kai ta kai ma kowane gida akwai gunkinsu kai ta kai ma kowane mutum yana da gunkinsa ma'ana ya zama alloli ba su da iyaka domin duk gunki a wajensu a matsayin mai Allah ne to da ka kaga maganar a ce Allah ɗaya ne bai taso ba kowane gida akwai Allahnsu kowane ɗaki ma a gidajen akwai Allah kai kowa ma yana da Allah shi yasa lokacin da aka ce Allah ɗaya ne suka ce kai ina ba zai yi ba aj'al al hata ilahan wahida inna hadha la shay'un kai duk a rushe waɗannan allolin a dawo wa ɗaya kai hanya wannan abu zai yi wa kana lahum aidan buyutun yu'azzimuna haka ta'zimil ka'aba kuma suna da wasu ɗakunan da suke girmamawa irin girmamawa da ake wa ka'aba wa kanu kama qala ta'ala kai dai sun kasance kamar yadda Allah ya faɗa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم للي ألا يوم مؤمني ببال نئمة يا إن دي أيكو مسد منزو دقا چكنسو كما دقا كاو كنسو يتلو عليهم آياته ينا كرن كامس آيين ألا ويزكيهم ينا ترك كيسو دقا ميا قنت بيؤزوا قكاواوا ويعلمهم الكتاب ينا سند سوه كنشو كنشل التافي والحكمة كما ينا كويا مسو حديثي wa in kanu min qablu dalalin mubin alhalin sun kasance kafin zuwan manzon suna cikin bata mabayyaniya da haka wannan a dunkule kenan bata mabayyaniya me ce bata mabayyaniyar bautar gumaka ce kaza kaza da sauransu duk wannan ya shiga karkashin bata mabayyaniya wacce suka kasance kafin zuwan annabi akanta walamma da'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Allah a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kiransu zuwa ga su komo ga Allah ishtadda inkarun na lahu tsageranci da karan tsayen mutane ya yi yawa a gare shi ya tsananta gare shi kowa yana jin wannan abu ne ma wanda ba zai yi ba ihim wa ubadihim malaman cikinsu da masu bautar cikinsu wa mulukihim wa ammatihim masu sarakunan su da kuma gama garin mutane da talakawa hatta innahum lamma da'a rajulan har sai da ta kai yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutum guda ilal islami zuwa ga musulunci kala lahu yakan ce da shi man ma'aka ala hadha idan annabi ya ce wani zo ka bauta wa Allah farkon abin da mutum yake tambayarsa akwai wani wanda ya bi ka akan wannan saboda shi a tunaninsa ma ba wanda zai yadda da wannan magana Mana irin abin nan da ake cewa mutuwar yawa kaka in ka ji wani yana tare da shi to kai ma ka ji to kila ni ma in yadda tunda wani ma ya bi saboda kawai bautar gumaka ta yawaita a cikinsu ta gama kowa da kowa illa man rahima rabbuka wa kalilun mahum kala sai manzo Allah ya ce da su hurrun wa abdun eh a tare da ni akwai ɗa akwai bawa idan ya ce hurrun ɗa wa abdun da bawa ɗa yana nufin abubakar tare da ni kwarai abubakar ya shigo da ka in taka maka kai ma ɗa to ka sani akwai wani ɗan ya shigo wa abdun kuma akwai bawa yana nufin zaidu ɗan harisa in ma bawa ne kai to ka ɗauka cewa addinin na ‘ya'ya ne domin sau da dama bayi sukan ji tsoron shiga abu na ‘ya'ya saboda suna ganin matsayinsu bai kai ba kamar yadda su kuma ƴaƴa sukan ji kyashin su shiga abu inda bayi a ciki saboda suna ganin kamar sun ci baya to da haka idan mutum ya tambayi annabi waye bi ka akan wannan da'awar da kake sai ce hurrun wa abdul akwai da akwai bawa da abubakar bawa zaidu dan harisata wa ma'ahu yawma idin abubakar wa bilal radiyallahu anhu wa bilal kai a tare da shi a wannan lokaci akwai bilal akwai kuma abubakar bilal bawa ne abubakar kuma ɗani Allah ya kara musu yadda wa azamul fa'ida laka ayyuha talib mala ce mafi girman fa'ida gare ka ya kai ɗalibi wa akbarul ilmi wa ajallul mahsul kuma mafi girman ilmi sannan mafi kololuwar abin da kake so ka kai gare shi in fahimta ma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam in ka fahimci abin da ya tabbata ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa ya ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a daman musulunci bako ya fara kuma zai koma bako kamar yadda ya fara to kaga wannan zai nuna maka tarihin jiya da kuma halin da musulunci zai wayi gari ya samu kansa a ƙarshen zamani musuluncin nan a farkon al'amari kinsa ake yi baƙo ne ɗari-ɗari ake da shi to haka a ƙarshen zamani haka musulunci zai koma zai sake dawowa baƙonsa ɗari-ɗari ake yi da shi wa qawluhu da kuma faɗin manzo Allah da yace latattabi'unna sunana man kana qablakum za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku sunan jam'i ne na sunna sunna bi ma'ana at-tariqa an gane ko wannan shine ma'ana kalmar sunna a larabci hanya ta gari ko ta banza da haka annabi yace za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku hazwal qudzati bil quzza daidai da tafin kafa da tafin kafa kaga kafa da kafa ai daidai da daidai suke ko to da haka za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ko sawu da sawu kafa da kafa hatta law dakalu juhra dabbin la dakaltumuhu saboda biyayyar da za ku yi musu ko da za su shiga ramin damo wanda ramin damo yana daga cikin muka masu kunci to ko da waɗanda suka gabace mu za su shiga ramin damo mu ma sai mun tursasa kanmu mun ga mun shiga mun bi su kalu da annabi ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah al yahudu wan nasara shin waɗanda suka gabace mu din kana nufin yahudi da nasara kala faman yace to in suwaye in ba su ba duk abin da yahudawa suka ce kun yi irinsa duk abin da nasara suka ce kun yi kokarin ku kwaikwaye su wanda kuma mafi girman abin da yahudu da nasara suka yi wa Allah shine shirka yau duk abin da yahudawa suka faɗa game da annabawansu an samu masu faɗa irin wannan game da annabi duk abin da yahudu da nasara suka yi wa shehunnansu an samu waɗanda suke wa shehunnansu cikin musulunci in shiga ce ta yahudawa ake kwaikwayo ta nasara ake kwaikwayo umma a koma menene da aka annabi ya ce sai kun yi koyi da su sawu da sawu kafa da kafa wa qauluhu da kuma faɗin annabi da yace sataftariqu hadhihi al-umma da sannu wannan al'ummar tawa za ta rarrabu ala 73 firqa gida kaso 73 kullu hafin nari illa wahida dukkanin saba'in da uku nan wuta za su shiga sai kwaya ɗaya ce tak za ta shiga aljanna malai ce fa hadhihi almas'alatu ajallul masail wannan ko matsalar ita ce mafi girman matsalar da ya kamata mutum ya sani shin a wani kaso nake kuma wanne ne wannan kasan da za su tsira to sai in yi wa kaina da kaina hisabi in ga ina cikin su ko ba na cikin su in ina cikin su in gode wa Allah in daɗa kasancewa a ciki in ba na cikin su kuma in yi ƙoƙarin in gana kasance tare da su faman fahimahuma fa huwa al ko faman fahimaha fa huwa al duk wanda ya fahimci wannan matsala to ya cika a kira shi da suna mai fahimta malamin fikihu. wa man amila biha fa muslim duk wanda ya aiki da su ya cancanta a kira shi da suna musulmi domin aiki da wannan shine musulunci fa nas'alullahi al mannana muna roƙon Allah mai karamci mai karamci goma shi. an ya tafaddala alaina wa alaikum ya yi mana falala da mu da ku bi fahamiha wala amali biha mu fahimce su kuma muyi aiki da su sai ce ammal baitul muharram shi kwa ɗaki mai alfarma ka'aba fa inna ibrahima wa isma'ila alaihi assalam hakika annabi ibrahim da ɗansa isma'ila amincin allah tabbata gare su lamma bana yahu bayan sun gama gina shi sarat wilayatuhu fi isma'ila wa zuriyatihi Isma'il shi ya ci gaba da kula da Ka'aba da kuma 'ya'yansa da suka biyo bayansa shi Ibrahim da ya gina Ka'aba bai zauna a wajen ba daman shi ba a garin yake zaune ba turo shi aka kawai ya gina ya bar wajen da ya zo Isma'ila ya masa lebura shi kuma ya burkila suka yi gini da ya gama ya miƙa wa Isma'il mukullan ɗaki ya koma wasa Iraki a ya koma wasa Sham Sham shi kuma Isma'il shi ya ci gaba da rayuwa a Makka da aka shi ya ci gaba da kula da Ka'aba da shi da 'ya'yansa thumma ghalabahum alaihi akhwaluhum bayan Isma'il ya mutu ya bar ‘ya'yansa suna kula da ɗakin Ka'aba to su kuma ‘ya'yan asalin uwarsu ‘yar kabilar Jurhum ce kabilar Jurhum kuma kabila ce daga cikin kabilun Yaman wanda mun yi magana a kansu can a baya wanda suka zo suka nemi izinin zama tare da Nana Hajara a gindin rijiyar Zamzam daga nan garin Makka ya fara kafuwa daga nan Isma'il ya tashi yana jin yaransu na Larabci wanda asali shi ba balarabe bane ba ma a maka aka haife shi ba kawo shi aka da mahaifiyarsa tun yana yaro bai iya magana ba da ya tashi ya tarar da larabawan jirhum su kuma sun zo ne su zauna tare da nana hajara saboda ruwan zamzam da suka gani tana da shi wanda a wannan lokacin kamar yadda muka faɗa tsananin wahalar ruwa ya sa mutane ba su da gari ta kamar mai sai inda ruwa yake da zara an samu ruwa to gari zai kafo da zarar ruwan ya kafe ya kone za a tashi kuma a bazama duniya ana neman ruwa inda aka samu ruwa nan ne gari wannan yasa mutanen jirhum suka taso daga yaman suka zo suka zauna a tare da nana hajara a gindin rijiyar zamzam wannan yasa ismail ya tashi yana jin yaran su na larabci kuma ya tashi ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴansu to kaga kenan su surukan ismail ne da ismail ya mutu ƴaƴan ismail waɗannan kabilar kawunnan ne to da sai suka zo suka yi musu karfa karfa sai suka kwace mukullin ka'aba daga hannunsu tunda ba su da yadda suka iya da su kawunan su ne dole su yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba kuma sun fi su yawa sun fi su karfi da haka sun magalaba alaihim akwaluhum min jurhum kawunan su daga kabilar jurhum suka rinjaye su walam yunazihum banu isma'il yayin isma'il ba su yi cece ku ce ko ja in ja da su ba game da sha'anin karbe iko da ka'aba liqarabatihim saboda kusancin da ke gare su da su wa izamihim lil hurma kuma saboda girmama wasu da suke yi ga alfarmar wajen na harami Allah ya kuna biha qitalun kada a samu yaki a wajen thumma inna jurham sannan su yan kabilar jurhum bagau fi makkata suka yi ta sheke ayarsu da yin tsiyatakunsu a makka wa zalamu man da kalaha suka rinka cutar duk wanda ya zo aikin hajji su yi masa kwace ko su tare masa hanya farraqa amruhum da haka wannan ya jawo al'amarin su yayi sako-sako falamma mara zalika banu bakar ibnu abd yayin da yan banu bakar dan abd suka ga irin sheki ayar yan kabilar jurhum da siyarsu da suke a makka da zaluncin da suke yi bin kinana yan kinana wa gabshanu min kuza'a da kuma wata ƙabila da ake kira gabshanu wanda wani yanki ne daga cikin kabilar kuza'a ajma'u ala jirhum sai suka yi wa kabilar jirhum taron dangi faqatatalu suka gwabza yaki fa ghalabahum banu bakar wa gamshan banu bakar da gamshana suka rinjayi jurhum wa nafawhum min makka suka kore su ma daga makka gaba daya wa kanat makka fil jahiliya makka ta kasance a lokacin jahiliya la yaqiru fiha zulm zalunci baya tabbatuwa a cikinta wala yanbaghi fiha wala yabghi fiha ahadun illa ukhrija ba wanda ake bari ya yi zalunci ko ta'addanci face sai an tirsasa an kore shi ta ƙarfin tsiya wala ha malikun ba wani sarki mai isa da mulki da zai nufo ta da nufin ya mamaye ta yastahillu ha ya mata mulkin mallaka illa halaka sai Allah ya halakar da shi shi yasa ma waɗansu malamai suka ce daga nan aka sa mata suna makka لأنها تمك عظام zalimin Makka. abin nufi mai tsotse jini ko mai tsotse ɓargon dukkan wani azzalimi domin ita makka ba iya mata mulkin mallaka ba duk wani sarki mai ji da isa in ya je zai kai mata hari Allah baya kyale shi wasu malaman suka ce daga na aka kira ta da suna bakka inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakka bakka li'annaha tabukku a anaqal jababira ma'ana wai mai dandake kai saboda tana dandake kan azzaliman sarakuna masu son su yi mulkin mallaka a wajen irin su abrahata da sauransu thumma inna gabshana min kuza'a sannan kabilar gabshana daga kabilar kuza'a waliyatil baita sai ta ci gaba da kula da ɗakin ka'aba duna bani bakarin banda yan kabilar banu bakar wanda tare suka haɗu suka yi haɗin gwiwa suka kori kabilar jirhum amma daga baya kuma su gabshana ɗin sai ya zama su suke riƙe. da kuma kula da Ka'aba wa quraishu idzaka hululun wa saram a lokacin kuma quraishawa ba su da tsuntsu ba su da tarko ma'ana karan su bai kai tsaikon da za a fara ma lissafi da su ba wa buyutatun mutafarrika domin yan gidaje ne a warwatse quraishawan a lokacin ba su da yawa can gidacen can buyutat gidaje ne mutafarriquna a rarrabe fi qaumihim cikin mutanen su min bani kinana daga bani kinana fawaliyatil khuza'atul baita daga baya khuza'a dai suka ci gaba da kula da ɗakin ka'aba ya tawarasu na zalika suna gadar haka daga manyansu zuwa yaransu hatta kana akhirahum halil ibn hubaisha har sai da ya zama na ƙarshen su wanda ya rike mulkin kula da ka'aba cikin kabila kuza'a shine wanda ake kira da khalil ibn hubaisha fatazawwaja qusay ibn kilab ibnatahu kusayyu dan kilab wanda shi kuma ɗaya daga cikin kakannin annabi ne ba quraishe ne shi kuma ya auri ƴar wancan mutumin khalil ibn hubaisha to da tafiya yi tafiya sai mulki ya gangaro ya dawo hannun quraishu saboda akwai surukuta tsakanin su da kuzaa da haka yanzu babu faɗa duk da su ƴan kaɗan ne to amma suruki da suruki akwai jin nauyi wannan yasa sai abin ya gangaro zuwa ga ƙuraishawa amma a hankali a hankali quraishawan suka fara girma suka fara haɓaka saboda kabilar da take da girman da haɓakar suna da surukuta da ita don haka babu wanda zai iya ɗaga musu kara falamma azuma sharufa kusayyu sharafu kusayyin yayin da girman kusayyu ya gawurta wa kafura banuhu wa maluhu ƴaƴansa da dukiyarsa suka yawaita halaka halilu sai wancan halilu bin hubaisha ya rasu fara'a kusayyu annahu aula bil ka'aba daga nan ne kusayyu ya yaga cewa to fa yanzu shi yafi cancanta da ya rike ɗakin ka'aba ya kula da ita wa amri makka kuma shi ya fi cancanta da ya mulki makka min a sama da sauran yan kabilar a wa bani bakar da banu bakar wa anna quraishan kuma hakika su quraishawa ru'usu ali isma'il su ne shugabanni na zuriyar gidan isma'ila wa sarihuhum bil wa sannan kuma su ne waɗanda suke suna da dangantuwa zuwa ga isma'ila a fayyace fa kallama rijalan min quraishin wa kinana da ka kusayyu magana da waɗansu daga cikin mutane na quraishawa da banu kinana fi ikhraj quza'a cewa a zo a yi taron dangi a kori yan kabila quza'a ma wa bani bakar da bani bakar min makka daga makka fa ajabuhu kuma suka amsa masa haka wa kana al-gawf ibn murra gawf dan murra ya kasance ibnu uddin dan uddu ibnu dabiqa dan dabiqa ibnu ilyas dan ilyas ibn mudar dan mudar yalil ijazata linnas bil hajj shine yake jibintar al'amarin gudanar da aikin hajji a wannan lokaci min arafa tun daga arafa da abin da ke biyo baya wa waladuhu min ba'dihi da shi kuma da ƴaƴansa da suka biyo bayansa li'anna ummuhu kanat jurhamiyya domin shi mahaifiyarsa ta kasance ya kabila jurham ce la talido ba ta haihuwa shi kadai ta haifa fa nazarat lillah al asali ba ta haihuwa fa nazarat lillah sai ta yi wa Allah bakance in waladat rajulan in ta haifi da namiji an ta tasaddaqa bihi alal ka'abati bi yakhdumuha za ta sadaukar da shi ga ɗakin ka'aba ya ta wa ɗakin hidima fa waladatil gausa ita ko sai Allah ya amsa mata bakancanta sai ta haifi gausu fa kana yaqumu alal ka'abati da haka sai ya zama shi yake kula da ɗakin ka'aba ma a kawalihi tare da kawunnansa min jirhum na kabilar jirhum to anan wani zai ta ji ana cewa gausu gausu ko gausu suna ne ba gausu na yan tijaniya ba fa ba gausu na tsarika ba ita kalmar gaus suna ne ana nufin wai mai taimakon gaggawa wanda asali sunan haramun ne sa shi domin sunan Allah ne haramun ne a sa wani daga cikin mutane ko 'yan tijjaniya ko 'yan kadiriya da suke ɗauka suna ba wasu daga cikin shehunan su kuskure suke ba daidai ba ba an gane ko da haka wannan wani balarabe ne na jahiliya can ake kiransa da suna gausu da haka kaga in ka ce gausu ne kai to ka san daga ina ka samo suna a musulunci dai babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yusagafu bi inna ma yusagafu billah Allah shine al to da ka shi wannan mahaifiyarsa da ta haife shi bayan ta yi bakancan cewa in Allah ya sa ta haihu kuma ta haifi ɗa namiji za ta ba da shi sadaka don yi wa ka'aba hidima Allah ya amsa mata ta haife shi kuma ta cika bakancenta da aka yi ci gaba da kula da sha'anin ka'aba da shi da kawunnansa yan kabilar jirhun kenan kaga shi ba tasa daman ba jirhun ya ce fa waliyal ijazata bin nasi daga nan ne ya jibinci al'amarin yi wa mutane izini ko jagorantar mutane don gudanar da ibadar aikin haji li makanihi min al-ka'bati saboda matsayin da yake da shi na kula da ka'aba fakana kana idza rafa'a yaqulu ya kasance idan yayi shirin yin aikin hajji in zai yi wa mutane shi a taho yakan ce Allahumma inni tabi'un tiba'atan in kana isman fa ala quda'ata yana rera waɗannan kalmomin a matsayin waka ta rajazi Allahumma ya Allah inni tabi'un tiba'ata ya Allah ni ina bin waɗanda suka gabace ni ne cikin abin da nake yi in kana isman in laifi nake yi to fa ala quda'ata laifin na yan kabilar quda'a ne domin su suka gabace shi cikin yin abubuwan da yake yi kuma da su yake kwaikwayo wa kana sufa tadfa'u bin nas min arafa akwai wata kabila kuma da ake kira da suna sufa su kuma su ne waɗanda suke shugabantar jagorantar mutane daga arfa in an gama aiki tsayuwa arfa wato iza idza nafaru min mina kuma su ke ba wa mutane izini na su bar mina fa idza kana yawmun nafari in ranar watsewa daga minatai a tauramiyal jimari sai su zo wajen da ake jifan dutse inda ake cewa jifan shedan wa rajulun min sufa yarmi lahum su yan wannan kabilan na sufa suke jagorantar mutane wajen yin wannan jifa bayan an baro mina jifan ƙarshe kenan la yarmuna hatta yarmilahum mutane ba za su jifa ba sai shi wannan mutumin ya fara jifa a matsayin sa na shugaba mai jagoranci fa kana almutaajjiluna ya yaquluna to mutanen da suke so su bar mina a rana ta ɗaya ko ta biyu ba sa so su kai ta uku rana ta biyu kai ko ta ba sa so su kai ta uku shine faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi kenan waɗanda suke so su bar mina tun a ranar sha biyu ba sa so su kai ta sha uku to su kaga ba za su jira sai ranar sha uku an zo an jagorance su wajen jifa ba sai su zo su same shi su ce irmi hatta narmi dan Allah zo ka fara yin jifa dan mu ma mu yi mu tafi fa Kulu shi kuma sai ya ce la wallahi a a na rantsi da Allah ba zan ba hatta tamila shamsu har sai rana ta yi zawali fa iza malati shamsu idan rana ta karkata rama wa raman nasu ma'ahu sai ya zo ya jifa sai mutane su yi jifa bayan sa fa iza faragu min rami in suka gama jifan wa aradun nafara suka so su watse min daga mina aka sufa biljani bai ne su yan kabilar sufa sai su riƙe ɓangarori guda biyu falam ya tsadun hatta murru ba wanda zai wuce sai sun yi gaba hatta ya kallu sabilan nasi har sai sun bar wa mutane hanya sannan sai mutane su kuma su biyo su tafi man qaradu yayin da ɗan kabilar sufa suka ƙare warisahum banu sa'ad ibn zaidin yan ƙabilar banu sa'adu ɗan zaidu su suka gaje su wajen wannan banu sa'adu bin zaidu bin zaidu manat banu sa'adu ɗan zaidu manat min bani tamim wanda wani bangare ne na ƙabilar banu tamim wa kanat al-ifadatu min muzdalifa watsewa ku daga muzdalifa ya kasance fi udwan a ƙabilar udwan suke da izinin su ce a bar muzdalifa ya tawara kuna hasuma suna ta gada junansu hatta kana akhiruhum karbu ibn sufwan har na karshen su da yawa ya shugabanci wannan aiki shine wanda ake kira da karbu dan safwan ibn janab dan janab alladhi qama alaihi al-islam wanda shi musulunci ya cin masa ma'ana kan ya mutu addinin musulunci ya bayyana falamma kana zalika al'am a shekarar karshe fa'alat sufa ma kanat tafa'alu sufawa sun yi abin da suka kasance suna aikatawa qad arafatil arabu zalika lahum wanda larabawa sun riga sun sallama musu game da haka kuma sun san su da shi huwa dinul lahum min ahadi jurhum cewa kamar aiki ne nasu tun zamanin jurhumawa wa wilayatu kuza'a da kuma lokacin jagorancin kuza'awa fatahum qusayyu biman ma'ahu min quraish qusayyu yazo ya same su da shi da wanda suke tare da shi na quraishawa wa quda'a da quda'a wa kinana da kinana indal aqaba a wajen jifa faqala sai ce nahnu aula bi hadha minkum ku ba mu waje mu muka fi cancantar ni wannan aiki ba ku ba luhu suka yake shi talan nasu italan shadidan mutane suka gwabza yaki a wannan lokaci da yaki mai tsanani haza mace su sannan ita wannan kabila ta sufa nan ne ta karye ta rushe da haka abin daga nan ya bar hannunta wa galabahum kusayyu kusayyu ya rinjaye su alama kana bi aidihim ya kwace abin da ke hannunsu wan hazat inda zalika khuza'a a wannan lokacin ne kuzaa ta janye wa banu bakar da banu bakar an kusai daga kusayyu wa arafu suka san annahu sayamna'uhum cewa lallai ba zai ba su ba kama mana a sufa kamar yadda ya hana sufawa wa yahulu bainahum wa bainal ka'aba kuma suka tabbatar da cewa zai kwace ikon ka'aba daga hannunsu zai sha makance tsakaninsu da ita wa amri makka haka nan kuma zai ci gaba da mulkin makka ba zai ba su komai ba falamman hazu ba da ahumu ajma'a Ali harbihim yayin da suka janye masa to shi kuma sai ya far musu wa ajma'a harbihim ya tara rundunar mayaka dan ya yake su faltaqau kuma suka yi aran gama wa qatatalu suka yi yaki kitalan shadidan yaki mai tsanani tsakanin su ثم تداعوا إلى الصلح sannan a ƙarshe bayan an gwabza yaki kuma aka ce a zo a yi sulhu fa hakkamu ya amur ibn Auf sai suka hukunta ya amur dan aufa akan ya jagoranci sulhu tsakaninsu ahada bani bakrin wanda shi ɗaya ne daga cikin yan kabilar banu bakar ba faqada bainahum yayi hukunci tsakaninsu bi anna qusayyan cewa qusayyu aula bil ka'bati wa amri makka ya fi su cancanta da ya rike ka'aba kuma ya shugabanci makka min kuza'a sama da kuza'a wa kullu damin asabahu qusay minhum mawdu kuma dukkan jinin da ya yi musu barnasta na rawukan da ya kashe musu maudu'un, mawdu'un ta ta kadamaihi an manta da shi an binne shi a ƙarƙashin ƙafa mana ya tafi a banza amma wa ma asabat kuza'a duk kuma jinin da za'a ta kashe masa shi kusayyu kenan wa banu bakar da banu bakar fa fihi diyya to su sani shi sai sun biya shi diyya shi wanda suka yadda ya sulhu shi ya hukunta haka wa ayyu khalli baina qusay wa ayyu khalla bayna qusay wa Makka. al-ka'ba wa makkah kuma lalle su kyala kusayi sai abin da ya gani zai aiwatar ga makka da kuma ka'aba fa summiya yawma idin ya amuru shadaq tun daga wannan lokaci ne shi ya amur din aka kira shi da ashadaq ashadaq shine mai zubar da jini ya tafi a banza fa waliyuhu qusayyu wanda ya yadda da jagorancinsa kuma shine qusayyu ko qusayyu shine sa wanda zai tsaya masa idan dukkanin wata fitina ta taso وجمع قومه من منازلهم إلى daga nan suka tattaro متانان سدغ دك إند سكا سكا suka سكا داو تكين مكة وتملك عليهم kuma ya yi mulkin ƙarfa-ƙarfa a gare su wa mallakuhu kuma suka yadda suka sallama masa li'annahu aqarra lil arabi ma kanu alaihi domin shi ya yadda wa larabawa su ci gaba da shi abin da suke yi na shirka da bautar gumaka li'annahu yarahu dinan domin shi ma yana ganin shine addini la yughayyir ba zai sauya musu ba فأقر النساء وآل سفيان وأدوان يكتبت بأن قبيل النساء دا آل صفوان دا كما أدوان ومرة بن عوف دا قبيلة مرة أن عوف على ما كانوا عليه دي يتشي ستيقى بدأ أبن دا سكيي نبو تقو ما كاد كما أبو بوان سنيو دا كلهم حتى جاء الإسلام دا هكا هر مسلم يزو فهدم ذلك كله يروس والنباكي لا وفيه يقول الشاعر game da haka ne wani mawaƙi yake cewa qusayyu li amri kana yud'a mujammi'an bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min fihrin qusayyu yace li amri na rantse da wanda raina ke hannunsa kana yud'a mujammi'an shi ake yi wa laqabi da mujammi'u mai haɗawa bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min fihrin domin da shi ne Allah ya haɗa kan kabilun fihiru sakamakon abin da ya faru a baya wanda muka karanta fa kana qusayyu bin lu'ay Usayyu dan ai ya kasance ɗaya ne daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ka lura ana tahowa tarihi daki daki daki daki daga nesa har kusa shi Usayyu ibn Lu'ay ya kasance malikan ata'a lahu bihi qaumuhu ko kan eh, fa kana Usayyu ibn asaba mulkan Usayyu dan Lu'ay ya samu wani gawurtaccen mulki ata'a lahu bihi qaumuhu wanda duk mutanansa sun sallama masa akan wannan mulkin fa kanat ilayhi al-hijaba sanya wa ka'aba wannan rigar shi ake kira hijaba tintin tala tala dama ana sa mata to shi kusayyu ya mallaki wannan mutum ya zama yana wannan wani mulki ne wata sarauta ce to kusayyu yana da wannan mulkin kuma yana daga cikin manya manyan sarautoci da ake yi a makka a ce kai ne sarkin sa wa ka'aba riga ko makamancin haka wasiqaya haka kula da rijiyar zamzam shi ma mulki ne ba karami ba a wajen mutanen makka a wancan lokaci to kusayyu duk ya mallaki wannan wa bi fada da kuma rifada kula da masu zuwa aikin hajji da zuwa da fita wan nadwa da kula da baitun nadwa baitun nadwa wani katon gida ne kusa da ka'aba kamar ka ce majalisar mutanen makka a wancan lokacin to da ka kusayi duk wannan shi yake kula da su duk mulki ne a karkashin sa walliwa kuma shi yake kula da tuta ta yaƙi in ya kafa ya ce a yi a yi in ya sauke ya ce ba za a yi ba ba za a yi ba wanda wannan ma mulki ne wa qatta'a makkata riba'an kuma shi ya yanka fulotan makka shi shi ne farko wanda ya fara yanka fuloti a makka baina qaumihi a tsakanin mutanansa ware waccan kabila ya ce ga yankin ku waccan kabila ga yankin ku wani kai ga inda zaka yi gida wani kai ga inda zaka yi gida fa anzala kullu qaumin minhum manazilahum shi ya bawa dukkan wata kabila daga cikin kabilun makka gidajensu da inda za su yi gine-gine wakila a wani kaulin aka ce innahum habu qata ash-shajari lokacin da ya yanka musu fulotai sun ji tsoron sassare bishiyu amma nazilihim da ke cikin gidajensu ko filotan da aka yanka musu fa qata'aha bi yadihi shi da kansa saboda jarumta ya rinka yayyanke musu bishiyoyin yana sassare musu domin mutane in za su gini a filaye kuma akwai bishiyu suna da bukatar su yanyanke su sassare to su mutanen makka suna da tsoron makka matukar tsoro saboda sun san waje ne mai alfarma hatta yanke ciyawar wajen bala'i ne sai ka je ka yanko ciyawa ka yanko wa kanka musiba saboda alfarmar da Allah ya sa wajen da girmamawar da Allah yake wa wajen to da aka da aka ba su fulotan su yanyanke bishiyin ma sun kasa sai da shi kusayin da kansa ya karɓi diga ko girbi ko gatari ko adda ko makamancin haka ya zo yana yanyanke musu wawa nahu da shi da sauran mataimakansa fasammathu quraishu mujammi'an daga nan ne qurayshawa suke masa laƙabi da mujammi'an mai haɗa mutane a waje ɗaya lima jama'a min amrihim saboda yadda ya haɗa musu al'amarin su waje guda Wata yammanat bi amrihi kuma suka rinka samun albarka ta hanyar bin umarninsa kowannan abin da ya sai ya zame musu sababi na samun albarka fala tunkahum ra'atun minhum wala yatazawwaj rajulun wala yatashawaruna fima nazara bihim ولا يقودون ولا يقودون لواء حرب إلا في داره duk ya zama komai in za a yi sai a tare a je gidan kusayyo duk macen da za ta yi aure shine yake mata uba duk namijin da zai yi aure sai ya je ya nemi izininsa duk wata shawara da za a yi sai an je gidansa ba a kulla igiyar tutar yaƙi ko a kwance ta sai a gidansa shine illa fi darihi ya qa'uduhu lahum ba'da waladihi sai ya zama cewa bayan shi ya mutu 'ya'yansa ma suka gaji wannan matsayi nasa duk abin da za a yi su iyaye sai an je an nemi izininsu ko an nemi shawararsu. su fa kana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi da haka al'amarin qusayyu ya gawurta a raye da kuma bayan mutuwarsa hum a wajen su kaddinil muttaba ya zama suna bibiyarsa kamar wani addini ne abun bi wattakhadha li nafsihi daran nadwa kuma shi ya fara gina wa kansa da kansa gidan shawara falamma kabura kusayyu bayan da kusayyu ya girma shekaru suka cimmai wa raqqa azmuhu kashinsa ya rauni ba zai iya yin abubuwan da yake yi ba a da wa kana abduddari bikrahu kuma a lokacin abduddar yana daga cikin manya-manyan sadaukan kusayyu wa kana abdu manafin qad sharufa fi zamani abihi shi kuma abdu manafi wanda ɗani na kusayyu shi ma ya fara tasowa tun zamanin ubansa yana da rai wa abdul uzza wa abduddar ga abdul uzza ga abduddar duk ƴaƴan kusayyu ne fa qala kusayyu li abduddar sai kusayyu yace ga abduddar ɗaya daga cikin ƴaƴansa la alhaqannaka bil qaumi zan hada ka da mutane na wa in wa in sharafu alayka duk da sun girme ka ko sun fi sun fi ka daukaka la yadkhulu adun minhum al ka'bata hatta takuna anta taftahuha zan baka mulkin da ba wanda ya isa ya shiga ka'aba sai in kai ka bashi mukulli ko ka buɗe masa wala yuqadu li quraish liwa'un li harbiha illa anta wala yaqadu li quraish liwa'a harbiha ko liwa'an li illa an kuma ba wanda zai rinka ba wa izinin su yaƙi ko su sulhu sai kai wala yashrabu rajulun bi makkata illa min siqayatika ba wanda ya isa ya sha ruwa a makka sai daga rijiyarka wala yakulu ahadun min ahli al-mawsim ta'aman illa min ta'amika kuma duk wanda yazo aikin haji ba zai ci abinci ba sai abincin da kai izini a ci mana dai zai bashi mulki zai bashi wuka da nama wala taqta quraishun amran quraisha ba za su yanke wani al'amari ba illa eh, min umuriha daga al'amuran su illa fi darika sai a gidanka kusayu ya nada abduddari ya gaya masa wannan fa aqahu daran nadwa ya bashi mukullin darin nadwa kamar shine majalisa kamar yadda na faɗa mana a lokacin ga Qurayshawa wanda har zamanin da manzo Allah ya bayyana darun nadwa yana da tasiri duk wani abu da ya taso wa mutanen Makka sai sun haɗu a nan sun tattauna sun yanke shawara kamar ka ce dai majalisa a zamanance da aka yi wa kansa darun nadwa wal eh, ya bashi kai iko da darun nadwa ma'ana ya zama kamar shine senate president wannan ya fi karfin a ce senate president sai dai ya zama shine president ɗin kansa wal hijaba kuma ya bashi iko na sanya wa ka'aba wannan rigar da kuma cire mata ita a yi mata sabuwa idan ta tsufa walliwa kuma ya ɗauki tuta ya miƙa masa wasiƙaya kuma ya bashi ikon kula da rijiyar zanzam warifada da ɗawainiyar alhazai wahiya sarjin takhrujuhu quraishun fil mawsim wanda kalmar rifada kula da alhazai wani haraji ne da quraishawa suke rabawa kansu in za a yi aikin haji kowa a ce ga abin da zai kawo to a wajen shugaba ake tara wannan kuma sai abin da ya ga damar a yi da shi shi za a yi wanda wannan ma iko ne wanda kusayu yake kula da shi kuma ƙarshe ya miƙa shi ga hannun abdullari da haka wahiyar kharjun tukhrijuhu quraishun fil min amwaliha ila kusai. wani haraji ne da ƙuraishawa suke fitarwa daga dukiyoyinsu su tara su kai wa qusayu shi ake kira da rifada fa yasna'u bihi ta'aman lil hujjaji shi kuma shi yake amfani da wannan kuɗin wajen yi wa alhazai abincin ci ya kuluhu man lam yakul lahu siyatun wala zat duk alhajin da yazo bai da isasshen guzuri bai da yalwa ta arziki to sai yazo yana karɓar wannan abincin shine dai kamar sabil a yanzu domin قصيا دومون قصي ala على shi ya يتورى wannan harajin akan قريشا dole su yi haka kuma suka bi shi فقال ya ce da su innakum jiranullahi kuma kotan Allah ne wa ahlu baitihi kuma ma'abutan ɗakin Allah ne wa innal hajja shi kuma alhaji in yazo daifullahi baƙon Allah ne wa hum ahaqqu daifi bil karama kuma su alhazai su ne mafi cancantar bakin da za a girmama faj'alu lahum ta'aman wa sharaban da haka ku rinƙa musu abinci da abin sha ayyamul haji iya tsawon kwanakin haji hatta yasduru ankum har su tafi su bar garin ku da haka suka yadda fa fa'alu suka aikata haka an gane ko wa kana layu la yukhalaf ya kasance tsawon mulkin sa ba a saba masa wala yuraddu alaihi shay'un sana'ahu kuma ba a yi masa karan tsaye duk abin da ya zartar larabawa sun yadda falamma halaka bayan ya mutu aqama banuhu amrahu la a bainahum ƴaƴansa suka ci gaba da gudanar da al'amuransa babu jayayya tsakaninsu ba a samu sa'in sa ko cece ce ba tsakaninsu wannan kaɗan kenan daga tarihin Kusayyu ɗan kilab wanda zaka ji ana faɗarsa cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me gudunmawarsa wajen kafuwar makka da kuma ka'aba an gane ko mun ji cewa asali shi kusayyu suriki ne nawa ƙabilar kuza'a daga nan a hankali a hankali mulkinsu ya dawo hannunsa shi ba ƙuraishe ne su kuma yin kuza'a ba ƙuraishawa ba ne ba amma surukutar da ta haɗu tsakaninsu da tafiya ta yi tafiya mulkin kuza'a ya dawo hannun ƙuraishu shi kuma kusayyu yayi dabara Qurayshawan da ba su da yawa ba su taka kara sun karya ba a wawwatsa suke a Makka da ya samu mulki ya zo ya tara ƴan uwansa ya matso da su cikin Ka'aba a cikin Makka ya ba su mulkin Ka'aba bayan yana hannunsa da sauransu to haka za a ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu irin wannan dama kuma ya taka wata rawar gani a tarihin kafuwar Makka dan mu ji wane ne shi in Allah madaukakin sarki ya so ya yadda a cikin abin da zamu tunkara a cikin darussan mu masu zuwa muna ganin lokaci ya cin mana mu hakura mu tsaya anan sai mu tashi thumma inna bani abdimanaf wanda abdimanaf ma yana cikin kakannin annabi to shi ma za a ji ƴaƴan abdimanaf wanda su kuma shi abdimanaf din kansa dan kusai ne to shi kuma ƴaƴansa daga baya me ya faru an ce da ƴaƴan kusayyu da ya mutu ba su yi saɓani ba ba a yi rigiman mulki ba a tsakaninsu sun ci gaba da gudanar da abin da mahaifinsu yake gudanarwa ba ja'in ja to amma da tafiya ta tafiya wani abu ya faru idan Allah madaukakin sarki ya so ya yarda a darasi na gaba sai mu ji menene kuma abin da ya faru abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah muna da takarda guda ɗaya ta tambaya amma duk tambayoyin ba su da alaƙa da karatu wanda zai fi kyau da Allah a rinka tambaya wacce take da alaka da karatu mai tambaya ya ce akan makallawa menene hukuncin mutanen da suke zagin malamai saboda an hana alƙaryar fim wato fim village a addinance a addinance zagin kowane irin musulmi fasikanci ne in banda sahabbai wanda malamai suka ce zagin su yakan wuce matsayin fasikanci yakan iya zuwa ga kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne da haka duk wanda yake zagin musulmi ya zama fasiki ana nufin zagin da bai da haƙƙin azaga me zagi mai haƙƙin azaga in musulmi ya zage ka kana da damar karama lokacin da karama kai baka yi fasikanci ba domin fa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha idan amma mummuna kaga ba za ka iya haƙura ba ka iya rama mummuna daidai yadda aka yi maka albadi huwa al-mu'tadi shi wanda ya fara shine dan ta'adda da ka zagi wani malami saboda ya ce kar ai kaza kar ai kaza ko ma ba malami ba ko ma wani ne ka zaga to ka san kana jefa kanka cikin hukuncin fasikanci ubangiji kuma ya ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar su fasikai da suka aikata fasikanci suka mutu suna yi ba su tuba ba su sani in ba su yi wasa ba makoma su ita ce wuta kullama aradu an wa minha u'idu fiha duk lokacin da suka yunkura za su fito daga ciki kuma za a sake mai da su tambayar ta biyu ya ce malam dan Allah yaya shugabanci yake a musulunci yaya shugaba ya kamata ya zama menene haƙƙinsa akan al'umma kuma wani haƙƙi al'umma suke da shi a kansa to kaga wannan ai karatu ne tun daga firamare har sakandare har digiri ya za a ya shugabanci ya ka wannan ba tambaya ba ce wannan darasi ne mai zaman kansa darasin ma da inda za a ba shi haƙƙinsa zama ɗaya ko biyu ba za a ƙare shi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace shi shugaba wajibi ne a masa biyayya matuƙar bai yi umarni da a saɓa wa Allah ba idan kuma shugaba ya umarni a saba wa Allah to iya umarnin da ya na saban Allah shine ba za a bi shi ba amma sauran umarnin kuma da ba na saba Allah ba dole a yi masa biyayya kuma za ka yi wa shugaba ne biyayya ko da abin da ya ce ka yi ma daɗi ko bai ma daɗi ba domin biyayya ita ce shugabanci kuma ba inda aka ce biyayya sai abu ya yi maka daɗi sau da dama za a ce yi kaza amma abin baya ma daɗi amma shugabanci ya nuna dole ka bi in baka ba kuma ka zama ɗan tawaye matukar wannan abun ba saban Allah bane sannan ba a ce ba shugaba sai ya zama ɗari bisa ɗari mutumin kirki ba inda aka ce haka ba wani shugaba ma'asumi in ba annabawa ba to wani sai ya ɗauka cewa tunda shugabanninsa suna yin ba daidai ba a wani waje shi ma ya samu lasisin shi ma ya ta yin ba daidai ba ba haka ba ne naka daban nasu daban an gane ko sahabbai sun rayu a ƙarƙashin mulkin shugabanni masu saɓan Allah kuma ba su taɓa musu zanga-zanga ko tawaye ba mafi ƙanƙantar misali shine abinda Imam Bukhari ya rawaito cikin littafin sana a tarikhul kabir a tarikh al-kabir yace wata rana Abdullahi ɗan Mas'ud da safe gwamnan Makka na lokacin ko gwamnan Madina na lokacin wanda a wancan lokacin shugabanni su suke limanci su suke hukunci su suke alƙalanci kuma su suke jagoranta dukkan wani al'amura na addini gwamnan a ranar da daddare ya sha giya sai tatil kuma shi zai yi limancin sallah asuba ga kuma abdullahi Ɗan matso duka manyan sahabbai duk a cikin saho kuma ba za su ce dawo ba saboda shugaba dole shine liman abdullahi dan mas'ud yana cikin sahu gwamna ya tashi ya sallah asuba raka'a hudu kuma ya juyo ya ce in ƙara muku suka ce ranka ya daɗe ta isa haka amma bai fito yayi wani tawaye ko zanga zanga ba in yanzu ne kai haka ta faru sai a ce me an ba kuma ta ba lokacin da muke karatun littafin akabul jana'iz akwai wani gwamna da aka taɓa yi a madina ba sa shiri da husaini dan ali dan abi talib ba sa shiri amma lokacin da dan uwan sayyidina Husaini ya rasu ɗaya daga cikin ƴaƴan Jafar in ban manta ba gwamnan lokacin ya zo shi zai wa gawar sallah gagawar an kuma ba sa ga maciji da Husaini faɗa suke amma Husaini yana zungura ƙesa yana shiga dai kai sallah shiga dai kai sallah saboda me saboda bai da damar kuma ya saba ya ce ba za ka yi wa gawan mu sallah ba ba mu yadda ba a zanga zanga a'a in yi haka shi kuma yayi yi tawaye ya saba wa koyarwar kakansa kuma manzo Allah ya faɗa cewa ga yadda za a samu shugabanci a ƙarshen zamani sahabbai su ce mu yaƙe su ya ce a'a in dai suna sallah ku bi su ku ba su haƙƙin su ku roƙi Allah ya ƙwata muku naku domin shi ta waye ga shugaba kullun sharrinsa a cikin al'umma ya fi alherinsa kuma komin lalacin shugabanci gwanda akwai shi da a rasa shi gwanda akwai shi da a shi komin lalacin da kake gani na shugabanci da gazawarsa in babu shi sharrin da al'umma za ta wayi gari a ciki gwanda akwai shugabancin yanzu babban misali ka kalli ƙasar somaliya kafin a samu dai ɗan abin da ake iya taɓukawa na shugabancin a yanzu da somaliya ta rasa shugaba shekara arba'in baya 'yan somaliya gabaki ɗaya sun tarwatse a duniya sun zama 'yan gudun hijira duk wata ƙasa da ka je a duniya za ka tarar da 'yan somaliya laji'in kuma abin da zai baka mamaki somaliya fa kamar kabila ɗaya ce su ba su da kabila biyu kabila ɗaya ce yare ɗaya suke magana da shi kuma somaliya gabaki baki ɗayansu babu arne duk musulmi ne amma tunda da suka yi zanga-zanga suka kawar da gwamnatinsu junansu suke kashe 'yan uwansu kar ka taɓa jin dan an cewa a somaliya an kai wani hari wai wata kabila ce ta kabila ɗaya ce su kar ka ɗauka 'yan wani addini suka kai addinin su ɗaya ne ba su da kirista su gaba ɗaya musulmi ne amma rashin shugabanci ya tarwatsa su a duniya ya lalata al'amuransu to da ka shugabanci komin lalacewarsa gwanda shi akan rashinsa kuma mu a musulunci addinin bai mana umarni da tawaye ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce satarawna ba'di asaratan wa umuran tinkirunaha za ku ga san kai bayana da al'amuran da ba kwa so ta bangaren shugabanni sahabbai suka ce me zani sai annabi ce addulahum allazi lahum was'alullaha allazi lakum ku ku ba su haƙƙin su ku roki Allah ya kwatan muku Allah shi kadai yake iya kwace mulki ya canja mulki a cikin sauki amma idan kai kace zaka karbi mulki ta karfin tsiya to zaka gane kuranka zaka ji babu daɗi za a rasa rawuka dukiyoyi za su salwanta addini zai ja ya tsaya cak ba gaba ba baya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon biyayya kuma suwa shugabannin ubangiji madaukakin sarki ya ba su ikon yin abin da yake shine na daidai dangane da sifofin shugaba kam suna da yawa waɗanda duk wani abu da ka sani na kirki ana so shugaba ya kasance yana kwatanta amma ba a ce ba shugaba zai zama ma'asumi saboda asali ma babu ma'asumi a duniya in ba annabi ba duk waɗanda suka mulki duniya suka kwatanta adalci banda annaba ba ma'asumai ba ne dole ne akwai wajajen da zaka samu sun yi kurakurai a matsayinsu na mutane tare da cewa Allah ya datar da su ya sa sun yi mafi yawan ayyuka na alkhairi amma duk da haka baya nuna cewa ma'asumai ne irin sahabbai da suka yi kula fa'ur rashidun duk ba ma'asumi a cikinsu irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda duniya ta yadda da adalcinsa da kwatantawa amma ba ma'asumi ba ne ba to haka haka haka haka za ka samu wani yafi wani kwatantawa wani yafi wani kimantawa da haka dai da haka har a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya ba mu zama lafiya ya yi mana dukkanin kuncin rayuwa ya ba mu rayuwa mai albarka ya ba mu damuna mai albarka marasa lafiyar mu gida da asibiti ya ba su lafiya ubangiji subhanahu ta'ala ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da aka sai sati na sama ba mai zuwa ba na sama yanzu karatu zai koma sati biyu a wata a madadin sau ɗaiɗai amma insha Allah za mu rinka tsallake sati ɗaya kamar yadda muka saba a wajen karatun ahkamul jana'iz da aka yanzu litinin mai zuwa babu karatu amma ta sama insha Allah muna raye akwai karatu